لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر باديا في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت آمنت آمنت تأتي بنور muka duba bara akwai wanda an yi ramadan da su imma a garin nan imma a wasu garuruwa a bana babu su wasu bayan ramadan sun koma zuwa ga allah wasu dab da ramadan din ma suka koma zuwa ga allah to wata ran haka isa alifantami zai koma ga allah a yi wata ramadan da shi a yi wata babu shi كل الخلائق الرجيم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 yau za mu tashi insha Allah a kan darasi na hudu a wannan wata na ramadana hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu kada mu manta kwanaki na ramadana na gudana sai mu dage da addu'o'i wajen neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala saboda watan ramadana watan gafara ne ga duk wanda ya ibada da imani da neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wata ne da ake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nadi fi shahri ramadan wata ne da ake amsa addu'a wa inna li kulli muslimin da'awa yad'u biha fa yustajabu lahu duk musulmi akwai addu'a da a ramadana idan ya Allah baya mai da ita bi ma'ana Allah yana karbanta sai mu kaskantar da kai muna da bukatu mu miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana ya biya mana bukatunmu ya ɗauke mana abin da ke damunmu ya ba mu mafita a rayuwarmu in rashin lafiya ne mu roƙi Allah ya ba mu lafiya mafhum tayyib muna cikin surata ta goma sha biyu wato suratu yusuf jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta ashirin a yau za mu tashi akan ta ashirin da ɗaya mun tsaya akan aya da Allah ya ce wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'adudatin wa kanu fihi min zahidin sun sai da yusuf bi samanin baksin da kudi wanda yake baksin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce da kudin haramun kenan don shi ne asalin kudin mutum ka je ka sai da mutum ai kudin da ka ci na haramun ne za ka bi samanin baksin ya ce bi samanin haram da kudi na haram sau sai da shi da dirhamai yan kaɗan dirhami wato ashirin sun kasance a cikin suna masu zuhudu don kaskantar da darajar yusuf alaihi salam na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر wanda ya sayi yusuf alaihi salam daga cikin misira ya ce limra'atihi ga matarsa akirimi masuwahu ki kyautata ki girmama ki mutunta masaukinsa sa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada da sannu zai amfanar da mu ko mu rike shi a matsayin ɗanmu wa kazalika makanna li yusufa fil ardi Allah ya ce kamar haka muka ba wa yusuf nasara a bayan ƙasa muka tabbatar da shi a bayan ƙasa wali nu'allimahu min ta'awilil ahadith kuma don mu ilmantar da shi fassarar mafarkin abin da ya faru gare shi wallahu allah ghalibun ala amrihi mai rinjayarwa ne akan al'amarinsa walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba wa qala alladhi ishtarahu min misra wanda ya saye shi daga misra sai ya ce an sai da yusuf alaihi salam sau biyu ne sayarwa na farko tukunna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace bayan an tsince shi a rijiya wannan hu ba'dhu sayyarati din da suka tsince shi yan uwan yusuf sun ci karo da su suka ce bawan su ne guji suka kwace shi don haka a tafsirin ibn abbas radiyallahu anhu yan uwansa suka sai da shi wato yan uba kenan wasu malamai kuma suna ga wanda suka tsince shi su suka sai da shi sun sai da shi na farko zuwa ga mai suna malik bin zu'ur a kan dirhami ashirin shi malik bin zu'ur shi ma sai ya ce bari ya je sayar ya ci riba don allah ki duba yadda annabin allah ya zama shi ake sayarwa kamar wata kazawai a ci riba sai shi malik bin zu'ur ya je sai da shi zuwa ga wani mutum mai suna ƙetafir shi kuma ƙetafir babban mutum ne shine al-aziz wato ɗaya daga cikin sarakuna masu mulki a kasar misira ana gama darajar su kai a ce prime minister ne kuma asali an asalinsa ma'aikacin fir'auna ne shi to shi kuma sai bukata ta kama sai sai sayi yusuf sai ya ba wa shi malik bin du'ur riba ribar da ya ba shi shine ya saye shi dirhami ashirin amma sai ya kara masa da hullatun wato kaya na sarauta da kuma takalma biyu sai zama ribar da aka ba wa malik bin zu'ur an mai da kudinsa an ba shi ribar takalmin sawa da kuma kayan da zai saka na sarauta mafhum tayyib kula ga wannan da ikon Allah sai ya ya karbi Yusuf alaihi salam shi wannan kitafir din shi kuma ana masa lakabi da al-aziz shine ake cewa matarsa imra'atul aziz to lakabinsa ne al wato al-aziz asalinsa kaman a ce mabuwaye to suna da ɗabi'ar mai sarauta sai a ce masa al kamar yanzu mu masu sarauta sai shiga ba a kiran sunan sarki wani lokaci sai a ce ranka ya dade to irin wannan ne sai a ce ranka ya dade ko kuma eh, your royal highness irin waɗannan ababe da ake bada ko kuma a ga wani a ce honorable ko kuma ba za a kira sunan malam ba a ce akar makalla ko aran ma to irin waɗannan laƙubba din haka suke gaya wa babba mai sarauta sai a ce al-aziz amma asalin sunan Sarki tafir ne sai shi ya sayi yusuf da ya saye shi sai allah ya sa masa jinƙai a zuciyarsa ga yusuf alaihi salam sai ga wannan baban ai karamin bawa ne kuma kyakkyawa ne iya da kyan halitta ba abun a walakantar da shi ba ne mafhum tayyib don haka sai ya fada min misra wannan ya faru cikin kasar misr ne wato a yanzu shine asalin kasar egypt duka abun ya kai kawo wajen kasar egypt ne wajen kasar jordan wajen kasar palestine a wannan tsakani aka yi ta kai kawo da yusuf alaihi salam tun daga mahaifarsa zuwa inda aka jefa shi a rijiya zuwa kasuwar da aka je aka sai da shi zuwa gidan da ya dawo duka a wannan tsakani aka yi ta kai kawo wanda kuma duka kasashe ne da ke da kusanci da juna a wajen middle east kenan so shine sai wannan ke tafiyar wato al'aziz wannan mai sarauta sai ya ɗauki yusuf ya kai shi wajen iyalinsa iyalin nasa ita ke cewa zalika wasu malaman ƙur'ani sun fassara sunta da a ce a ce zalika ko kuma su ce sunanta uh, ra'il lakabinta ya zama zalika ko kuma sunanta zalika uh, ainihin lakabinta ya zama ra'il saboda zai wahala a samu dan adam da bai da wani dan lakabi ko irin suna na gida da ya tashi da shi sai ki an ce sunanta hawa'u lakabinta sai a ce me na <laughs> ai ban ji ba jidda ko <laughs> to zai wahala a ga wanda bai da bai da lakabi hatta aran ma yana da shi sai dai ba zan gaya muku ba <laughs> a kun sani go <laughs> zai wahala a samu wanda wanda bai da lakabi gaskiya to shi yasa ake cewa ɗaya daga ciki sunanta ne ɗaya lakabinta ne a ce zaliha sunan lakabin ra'il shi a ce sunansa kitafir lakabinsa a ce mai al'aziz shine sai ya dauka ya tafi limra'atihi wurin matarsa ya ce akirimi masuwa ga wani bawa na sayo shi akirimi ki mutunta ki girmama masuwa makwancinsa da mazauninsa kalmar masuwa ya kunshi ki girmama ɗakin da zai zauna a gyara masa ɗaki ya kunshi bayan an gyara ɗakin abin da zai kwana a kai a bashi gado mai kyawu ya kunshi kayan da zai rika sawa a rika bashi kaya na mutunci ya kunshi abincin da zai ci a rika bashi abinci mai daraja ya kunshi a gida a rika daukansa a matsayin dan gida ba bawa ko kuma boyi boyin gida ba duk wannan ya shiga cikin akirimi na tsawaho ki mutunta ki girmama masaukinsa wannan shine wasu da ya ba wa matarsa wannan kalma idan mai gida ga iyali ya zo da bako ai tana fahimtar wannan bakon da ya kawo ko dan da ya kawo ko bawan da ya kawo mai daraja ne wannan shine irin jinkai da Allah subhanahu wataala ya sa a zuciyarsa malaman qur'ani da yawa daga cikin su irin su ikrima ibn khalid rahmatullahi alaihi su ata ibnu abi rabah radiyallahu an wa rahimahullahu ta'ala suna da fahimtar cewa musulmi ne shi ke tafiyar da cewa yayi imani da Allah daya don haka sai ya ce asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada mai iya yiwa ne da sannu kalmar asa shine ba yau ko gobe ba bayan shekaru wato bayan wani ɗan lokaci mai tsawo shi sa ya ce asa saboda yaro karami ne ba za a iya amfanuwa da shi shekara biyu ko uku ko hudu ba amma maybe nan gaba zuwa shekara goma asa ayyan fa'ana mai iya yiwa ne ya amfanar da mu amfanar wannan kala kala na farko malamai suka ce in a matsayin bawa muka rike shi za mu iya sai da shi mu ciri ba. na biyu in ba haka ba muka rike shi a matsayin mai hidima a gida zai kai gabar da akalla za mu amfana da hidimar da zai mana a gida na aika ko na kula a gida ko wani abun da ya kama da wannan in ba haka ba auna ta shi da da ya ce mai iya wa ne ma mu rike shi a matsayin ɗanmu wato shi ne abin da ake cewa adaption saboda a ka'ida su a wancan zamanin nasu idan sarki ya kai sarki to baya haihuwa ba haihuwa ne baya yi ba a zamanin su malaman qur'ani irin ibnu abbas radiyallahu anhu suka ce idan sarki ya kai daraja to baya zuwa kusa da iyalinsa ba gaba daya kawai aurenta zai aji a gida amma babu wata alaka ta kusantan juna tsakaninsa da ita to haka sai zama ba su da da haka al'aziz ke tsafir bai da da matarsa zalika ba ta aihu ba to shi da sai ce to wannan dan za mu rike shi a matsayin da tun da mu sarauta ta hana mu haihuwa to Allah wadan irin wannan sarauta ta da saboda akwai sarauta da ta wuce annabawa ne annabi muhammad tsira da aminci sabbata gare shi ya haihu ‘ya'yansa akalla yana da ‘ya'ya guda bakwai da ya haifa ga maza nan akwai ibrahim akwai alkasim akwai abdullahi da ake wa kirari da lakabi al-tahir ga mata nan akwai fatima ga kuma wa zainab ga kuma ummu kulthum ga ruqayya duka ‘ya'yan nan guda bakwai nasa ne to idan sarauta ne waye kai shi a wannan duniyar da muke ciki wani annabi ne aka turo zuwa ga duniya gaba ɗaya kamar sa babu shine annabin da aka turo zuwa ga duniya gaba ɗaya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a amma duk da haka ya haihu amma su a lokacin mai sarauta baya zuwa kusa da iyalinsa balle ya tsammanin haihuwa zaka ka sai ce au nattakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin ɗa shine abin da ake cewa adoption wato dan da ba naka ba sai kai adopting ɗinsa ya zama matsayin ɗa in a bangaren daukan hidimarsa ne biyan kudin makaranta sai a mata takardu ba shi abinci yimar aure da duk abin da yake bukata ya halatta a wannan al'umma amma ka mai da shi da kai ka haife shi har zai ci gadon ka a ajiye sunan babansa a rika kiransa da sunanka wannan haramun ne wannan haramun ne amma dan kai masa hidima maraya ka ɗauka ka sa shi a cikin 'ya'yanka kana ɗaukar hidimarsa ci sha magani makwanci kula da komai kamar ɗanka ta bangaren kyautata masa amma baya aiki da sunanka a matsayin kai babansa ne malamai suka ce to a wannan hali wannan ya halatta amma su abin da suke adaption ne adaption da ya halatta cin al'ummar mu annabi tsira da aminci sabbata gare shi yayi wa zaidu bin haritha yayi adopting ɗinsa a matsayin ɗansa ne zaidu har ana kiransa zaidu bin muhammad Allah daga ƙarshe hana wannan har zaidu ya sake mata Allah ya umarci annabi tsira da minci sabata gare shi ya auri matar don a tabbatar da zaidu ba ɗansa ba ne ai duk wanda ya sake mace kai ka aura to ba zai kuma ɗanka kai sake mace ka aura ba duk hikimar shine don a bata wannan hikimatu tabanni din shine qur'ani yace falan ma ka ba zaidun min ha wataran zawwajnaka ha lokacin da aka zaidu ya sake ta sai Allah ya ce muka aura maka ita naka sai zama ita aurenta ma daga sama Allah ya auro ya dauro shi shi yasa matan annabi tsira da minci sabata a gare shi suna musu wannan da ce ai ni ne annabi aura ina budurwa na na Aisha radiyallahu anha wannan da ce a ni ne mama ta kaza kaza wannan da ce kaza kaza takan ce ni gatan da Allah ya mini aure na ma daga sama aka dauro shi Allah ne saka waliyan mata Allah ne saka wakilin miji sadakin ma duka Allah ne ya jibince shi saboda Allah ce ai falamma ka ba zaidun min hawatiran zawwajinaka menene sunanta ita ce zainab radiyallahu anha so wannan mutum ya rike wani a matsayin dan sare yana aiki da sunansa bai halatta ba amma ya halatta a biya kudin makarantarsa a bashi abinci masauki magani komai da komai wannan abu ne ma mai kyau abun kwadaitarwa ne abun samun aljanna ne cikin sauki don haka auna takhidahu walada ko mu rike shi a matsayin da wa kazalika Allah ce kamar haka makanna li yusufa fil ardi muka tabbatar wa yusuf a bayan kasa me ya tabbatarwa kalmar makanna shine ya shiga jarrabawa da yawa mun ɗaukaka shi mun tsirar da shi tun daga mafarkin da ya yi tun daga jefa shi a rijiya da ya yi tun daga sai da shi na farko da aka yi zuwa sai da shi na biyu da aka yi yana ta yawa ciya waje sai gashi ya zo gidan prime minister yanzu ana cewa za a rike shi a matsayin ɗa aikin ga an fara nasara shine wa kazalika makanna li yusufa fil ardi haka muka tabbatar wa yusuf muka zaɓe shi muka ba shi nasara a bayan ƙasa mafhum tayyib wali nu'allimahu min ta'awil al-ahadith kuma don mu ilmantar da shi ta'awil wato fassarar laburra wato fassarar mafarki mafarkin da yayin nan inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina muna so mu jarrabe shi sai mu tabbatar masa mutum baya samun mulki na Allah mulki mai nagarta Allah bai jarrabe shi ba wane baya zama wane sai bayan Allah ya jarrabe shi ya kwankwasa imaninsa mutum ya yi riko da Allah subhanahu Ta'ala da imani riko na gaskiya yake nasara shi yasa shaikhul islam rahmatullahi alaihi cewa bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid dini da haƙuri a rayuwa haƙuri na riko da gaskiya wal yaqin da kuma gaskiyar imani mutum yake zama wani abu a cikin al'umma yake zama jagora mafhum da wannan Allah yake mai da mutum ya zama wani abu a cikin al'umma da haƙuri da kuma yaƙini idan mutum ya haɗa waɗannan ababe biyu ya zama mai haƙuri a wajen riko da hanyar Allah subhanahu wata'ala kuma ya zama iya da yaƙini iya da tabbaci akan Allah ɗaya ne duk alkawarin Allah Allah baya warwarewa Allah yana bashi nasara shi yasa Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinu. kin ga waja'alna minhum muka sanya a cikin su a'immatan jagorori yahduna bi amrina da suke samun shiriya da al'amarinmu. mu lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu suka kasance bi ayatina da ayoyin mu na suna masu yaƙini. kin ga hakuri kin ga yaqini da wannan Allah yake bawa mutum nasara wane baya zama wane a harkan Allah wane baya zama wane nasara a wurin Allah wance ba ta zama wane a cikin biyayyata ga Allah ko a cikin al'umma sai ta zama mai hakuri da yaƙini don dole sai an yi jarrabawa mutum ya yi nasara a jarrabawa yake zama wani mafhum tayyib wallahu ghalibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne ghalibun ai fa'ilun wato Allah mai yin rinjaye ne ala amrihi akan al'amarinsa sa din nan gidin nan damirin malamai sun yi fassara biyu na farko suka ce wallahu ghalibun ala amrihi shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai yin rinjaye ne akan duk abun da ya sa a gaba babu wani mutum da ya isa ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala duk al'amarin da Allah ya niyan yi zai yi nasara a cikinsa shine wallahu ghalibun ala amrihi ai ala amrillah kenan fassara na biyu wallahu ghalibun ala amrihi ai ala amri yusuf Allah mai ba da nasara ne mai rinjayarwa ne a cikin al'amarin Yusuf cewa duk wanda ya tsaya gaba ga Yusuf ba zai nasara ba Allah ya yi niyyan kai shi wata daraja to dole darajar nan da ikon Allah sai ya kai gare ta duka wannan biyu sun shiga cikin tafsirin babu kokonto duk abin da Allah ya niyyan yana nasara a ciki babu kokonto al'amarin Yusuf alkawarin Allah ne babu wanda ya sai sa Allah ya warware alkawarin sa walakin na sai dai aksaran nasi da yawa daga cikin mutane la alamuna ba sa sanin haka wannan yasa qur'ani ya karantar da mu cewa yan wuta sun fi yawa akan yan aljanna mutanen kwarai su ne yan kaɗan mutanen banza su suke da yawa a duniya shi yasa duk inda Allah ya kira yawa walakin na aksaran nasu la alamun sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba duk inda Allah ya kira yawa za ki ga yana aibatawa wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min aljinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa azanun adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum abal Allah yace mun tanada da yawa wa laqad zara'na li jahannama wa jahannama kathiran min aljinn wal insi da yawa daga cikin mutane da aljanu so zaka yan wuta suna da yawa aktharuhum ake nuna Allah yace da yawan mutane ba su da hankali wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi da yawa daga cikin mutanen da ke bayan kasa za su batar da kai daga tafarkin Allah in yattabi'una illa zanna ba sa bin komai sai zato amma idan Allah ya zo yabo kadan yake yabawa kalilan ma tazakkarun kadan ne suke wa astuwa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi wallahu ma as mafiya yawa Allah yakan yaba kaɗan ne amma in ya zo magana akan yawa to aibatawa yake su haka ba a gane gaskiya da adadin masu binta ana gane gaskiya ne da ƙarfin hujjanta a da yaushe gaskiya na nasara da karfin hujja ne don akwai annabawan da Allah subhanahu wataala ya turo duk duniya ba mutum da ya imani da su kuma sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ai babu kokonto annabin Allah da gaskiya ya zo shi amma tare da wannan ba su yi nasara a wajen sa mutane suka musulunta suka karbi sakon Allah ba da haka Allah ya ga dama ya jarrabe su su haka a koda yaushe ba yawa Allah yake duba ba inganci yake dubawa mu rika damuwa da ingancin al'umma ba yawanta ba yau ai ga nan da yawa musulmai a duniya amma yawan menene amfanin sa gare mu ababen da ya dace mu nasara sun ga gare mu kuma annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ai ya gaya mana ma abin da yake tsoro ga yawa gare mu a cikin hadisin imamu ahmad imamu abu dawud rahimahullah da sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta a littafinsa na silsila sahiha da nabi tsira da aminci sabba da garin ce yushiku an tatada'a alaikum al-umam kama tada al-aklatu ala qasatiha qalu amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala antum kathirun walakinnakum gufa'un ka gufa'is sayl Allah ya mana baiwa da imani ya ba mu iko riko da gaskiya da rayuwa da gaskiya da kuma shiga aljanna da gaskiya ya kuma saka mana da gidan gaskiya na'am walam ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده لوكة ديكي قبا نكرفنسا آتيناه مكباشي hukuman hukunci wa ilma da ilma da ilimi wa kazalika najzil muhsinina irin wannan muke saka mutane masu ihsani walamma balagha ashuddahu a lokacin da ya kai matakin karfinsa malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhum sun kara wa juna ilimi akan menene kaiwa karfi shekara nawa ne akwai maganganu sun kai guda bakwai amma dai abin da suka yi tufaki shine karfin dan adam iya farawa daga shekara goma sha biyar ne duk inda matashi ya kai shekara goma sha biyar to ya zo gab ya fara gaban karfi gaban karfi yana karewa ne idan mutum ya kai shekara arba'in daga ya kai arba'in to yanzu doro yake yi rayuwar dan adam tana kama da abin da yan economics ke cewa wai law of diminishing return haka dan adam yake tashi haka haka in ya kai wani gaba sai ya tafiya haka haka sai kuma ya fara dirkawa to daga 15 years zuwa 40 years wannan zangon shekara 25 15 to 40 shine asalin gaban karfi shine zangon karfi a rayuwar dan adam nan kuma zangon farko daga ɗaya zuwa sha biyar zangon yarinta daga arba'in har zuwa illa ma sha Allahu shi kuma zangon tsufa shi ya ce Allahu ladhi khalaqakum min ضعف ثم جعل min بعد ضعف قوة ثم جعل min بعد قوة ضعفا وشيبا الله Allah ne ya halice ku daga rauni na yarinta bayan raunin sai ya kawo muku da karfi shine na wannan 15 zuwa 40 bayan nan sai ya dawo muku da rauni da furfura sai tsufa so daga mutum yayi 40 haka yayi tsugunawa ya fuskanci kabari kawai sai gangarawa babu wani abin da zai sake a rayuwa na karfin jikinsa ko lafiyan jikinsa ko lafiyan jikinta da zai karu komai da aka yi kawai ƙasa ke yi ba a tunanin kuma abin da aka yi na yarinta za a dawo a yi shi ta ɓangaren wai ƙarfin jiki in dai ba ta ɓangaren taɓewan memory ba to shine walan ma balaga a shuddahu lokacin da yusuf ya kai ƙarfinsa shine daga shekara sha biyar zuwa arba'in wannan Allah ya dawo mana magana akan annabtansa ne daga shekara sha biyar din nan zuwa arba'in wani gaba ce tafi kowace ƙarfi wani shekaru mutum zai kai ya kai fik ɗin ƙarfinsa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa shine shekara talatin uku a duk wannan zangon babu gabar da matashi yake da karfi kamar lokacin da yake 33 years idan mutum yana 33 da shi da asalin gabar karfin ya kai fik din karfinsa kenan gaba daya daga bayan nan kuma zuwa 40 din babu laifi amma daga 40 to yanzu haka zai yi shikenan ya tsuguna sai kuma kabari har ya dirka ciki ga wanda Allah ya bashi ikon mayin duka zango uku don wani tun daga yarinta yake barin duniya wani a zangon karfin yake rasuwa to duk wanda dai arba'in daga nan ya tsuguna Ke sa ko mai gida ne idan ya riga ya kai arba'in sai shiga baccin sau lokaci ba fasali ya kai hamsin to haka za shiga abin ya lalace yana zaune ta da haka zai shiga fara bacci haka za shiga yana ta yi haka ne a yanzu baya kontrolin kansa amma dan shekara talatin da zai je kamar jakin sayarwa yanzu abin da yan sara suka suke in ba matashi buwa isai wannan rashin hankalin mutum ya kama hanya ya tafi jeji ya yi kaza ya dawo ya zo ya sha kwata ya ci kaza da kaza ya ci kaza ya sha kaza da kaza baya fargaba wuni zai yana cikin aiki idan wani yawan na daga na ya kare ya tashi aiki gaba da rayuwa to asalin gaban karfi shine shekara 33 amma mutum matukar ya ba 40 baya to kuma sai ya hakuri da shi a cikin al'amura da yawa ko atainahu sai muka bashi hukuman hukunci wa ilman da ilimi hukuman tafsiri mafi inganci shine sai muka bashi annafta sai muka bashi annafta wa ilman da ilimi wanda suka ce aka bashi annafta su ne malaman da ke da fahimtar ba a ba wa yusuf annafta ba sai bayan ya balaga amma akwai malaman da ke da fahimtar yusuf tun yana yaro karami allah ya bashi annafta so ga waɗanda suke ga sai bayan ya balaga aka bashi annabta suka ce to a lokacin shine aka bashi hukuman wanda kuma suka ce a tun yana yaro yake annabi a cikin su akwai magabata da ke da fahimtar wannan irin su sa'id bin musayyib alaihi rahmatullah suka ce ataina hukuma muka shi hukunci shine muka bashi fiqhu shine fahimtar addini wa ilma kuma muka bashi ilimi na fassara mafarki da ake yi yusuf zai zauna ya yi tafsirin mafarki ya yi ta'awil na mafarki ya yi ta'abir na mafarki wa zalika kamar haka najidil muhsini na muke sakawa duk wani mai ihsani muhsini mutum mai isani shine mutumin da aka masa alheri yana kokari ya saka da alherin da yafi wannan girma duk lokacin da kika yi mai ihsani alheri burinsa shine Allah ya bani dama na saka masa da alherin da yafi wanda ta mini a rayuwa shine Allah ya ce wa idza kuyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha mace mai ihsani in kika ce mata assalamu alaikum sai ta baki amsa da wa alaikumus salam wa rahmatullah mafi ganganta kenan idan kika ce mata assalamu alaikum wa rahmatullah sai da ce miki wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wato duk abin da kika mata sai ta miki kari akai don assalamu alaikum lada goma ne assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin wato hatta a cikin sallama mai ihsani sai yayi kari in kika kure kika ce mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za ta baki amsa da wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kwatankwacin abin da kika yi sai kuma ta miki kari ta baki bonus din murmushi saboda mai attabasun fi wajihi akhiki sadaka murmushi a fiskan dan uwanki sadaka ne ko yar uwarki sadaka ne attabasun fi wajihi ukhtiki sadaka kenan idan kika wa yar uwarki murmushi to ladan sadaka Allah yake baki so shi mai ihsani duk lokacin da aka mar alkhairi yana so ya saka da alherin da yafi wannan mai ihsani idan aka masa sharri ma yana sakawa da alkhairi ne shi yasa Allah ya ce wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin adhim zaka mutum mai isani yakan saka alkhairi ne da alkhairi in ma sharri ma yakan saka sharrin da me da alkhairi akwai isani hatta to ai haka yusuf ya zama saboda mu duba yan uwansa duk abin suka masa mun ji bakar magana a kansu bai yi ba daga karshe za ku ga irin yadda ihsaninsa ya tabbata Allah zai yi vindicating ihsaninsa lokacin da ya samu daraja ya saki samun ɗaukaka da kansa ya ce la ba alaikum al ko shi da kansa yake faɗa babu kuma ya yafe musu duk abin da suka masa ma Allah ya yafe musu shi yasa Allah ya ce innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina saboda Yusuf ya kai matakin mutum mai ihsani duk inda darajar ihsani ta kai ya kai akwai isa isani zuwa ga Allah isa isani zuwa ga Allah shine an Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka hadithun muslim shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa shine mutum ya tsaya gaba ga Allah yana bauta kamar yana ga Allah subhanahu wataala amma ba a yadda ya sawwara Allah ba kada ya shiga cikin kuma aqidan yan ta'til idan ko mutum ba zai iya yana kaman ganin Allah ba to ya tabbatar da kansa duk abin da yake Allah yana ganin sa Shi ne daraja ta biyun kenan ki yi kaman kina ganin Allah in ba za ki wannan daraja ba to dawo daraja na biyu shine duk abin da kike yi ki rika tuna Allah yana ganin me kike yi duk abin da nake tuna Allah yana gani na wannan shine darajar ihsani zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga bayanin Sheikh Muhammad bin Saleh al uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh na'am aramma وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيته عن نفسها ta nufe shi wanda yake tare da ita a gidanta zuwa ga kansa wa ghallaqatil abawaba sai ta kulle dukkan ƙofofin gidan wa qala tace haitalat ya rage gare ka ka zo ka kusance ni qala sai ce ma'azallah ina neman tsarin Allah innahu lalle shi rabbi ko ya zama mahalicci na Allah ko ubangiji na wanda ya mallake ni ahsana maswaya ya kyautata masauki na innahu lalle shi yadda lamarin yake la yuflihu zalimun duk wanda yake azalimi baya nasara azzalimai ba sa nasara Allah ya kare mu daga zalunci kowane iri a wannan hali bayan an kawo Yusuf an bashi a gidan sai ya zama imra'atul aziz saboda asali masu sarauta a lokacin yadda muka bayyana a farko ba sa ma kusantan iyalansu in an samu wanda suke kusantan iyalansu ba sa iya gamsar da su bisa ga yadda shari'a ta ce sai ya zama yusuf iya tashi a gidan tana kallonsa kuma allah masa baiwa da kyan halitta sai imra'atul aziz zalika sai ta ji tana bukatan kusantuwa ta bangaren zina da yusuf alaihi salam na'udhu billahi min zalika allah ya kare mu daga wannan gaba daya a me ke faruwa yusuf na tare da ita a gidan gidan yana da kofofi guda bakwai in ji tafsirin sa'id ibn musayyib sai ta tashi yusuf na cikin gidan sai ta kulle kofa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai babu kowa a cikin gidan daga ita sai yusuf alaihi salam babu wani ɗan adam da ke ganin su kowace kofa an kulle illa babun wahid huwa albab bainahuma wa bainahu subhanahu wa ta'ala babu wata kofa da ba a kulle ba sai tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala shi tabbas yana ganin su ita kuma wannan kofa ba a iya kulle ta duk inda dan adam ya shiga zai abu to Allah yana ganin sa amma dai kofa da dan adam zai shiga babu wanda ba ta kulle ba sai ta kulle kofofi guda bakwai a lokacin sai ta ce wa Yusuf din wa ghallakatil abwaba ta kulle wannan kofofi guda bakwai sai sa a kawo shi da jam'i wa sai ta ce haitalak halumma ilayya ta'al ka zo zuwa gare ni tana neman yusuf da aikata zina gabanin mu wuce nan gaba shine hatsari da ke cikin maza su rika keɓantuwa da matan da ba nasu ba shi sa shari'a ta yi me ta ce mu kiyaye annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce mana yayi idza khala rajul bimra'a fa shaytan huwa thalithuhuma hadisin bukhari rahimahullah idan namiji ya keɓanta da matar da ba tasa ba ba muharramarsa ba shaidan shine na ukunsu ba laifin kin keɓanta da babanki babu laifin kin keɓanta da mijinki babu laifin kin banta da ɗanki yarki ɗan ganwarki da wanki baffanki kawunki duka waɗannan muharramanki ne babu aure tsakaninki da su matukar an aminta daga sharri in kin keɓanta da su babu damuwa ko kaɗan a ciki amma duk wanda ba wannan ba direban mai gida ne a'a dan uwan mai gida ne daga kauye zo ake masa kaza kaza a abokin mai gida ne ya zo mai gida ba nan a buɗe falo ya shigo a bashi ruwan sha a bashi jarida har ya karanta jarida ya karanta abin da ba jarida ba wallahi haramun ne duk inda ba mu kiyaye shari'a ba sai mun yi da na sani duk gidan da aka bar maza ke keɓantuwa da mata sai an shiga fitina musamman a yanzu a ɗauki mota a bawa direba daga shi sai mace matan nan mijinta bai da lokacinta mai yiwa dan siyasa ne a mai yiwa mai mulki ne a mai yiwa ni'imar duniya ta ishe shi mai iya yiwa ne ma yana da bukatan matan layi fiye da ita ya je ya gaisa da mata a nan wurin ya yi rawa da mata a can wurin sun je sun yi mitin da ainihin women leader sun kwana da ita a hotel ai women leader ne ai kawasa ne suna shiri Allah ya hada jininsu su ina Allah ya hada jinin su don haka bai da bukata ga iyalansa sai aka bata ita da direba a gidan kuma direban nan lafiyayye ne tun suna jin kunyar juna har kunya ta fara kaucewa har suka fara sakewa suna gaya wa juna sirrin juna har suka fara jefa kalmomi to Allah ne kadai san me zai faru duk mutumin da yayi yi wannan sacan a gidansa to sai ya ga abin da baya so man fa'ala ma sha kiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so zai ga abin da yake shi yasa mata da dama da mazan su ba su da lokacin su kare kansu daga shaidan yana ba wahala saboda wajibi ne mijinta ya gamsar da ita ya gagara ita kuma tana nan da direba a koda yaushe to sai wannan kofar fitina ta budu ko kuma mai hidima a gida ko kuma wani dan uwan miji kusancin har ya wuce iyaka har iya zuwa ɗakin ta su yi tadi to Allah ne kaɗai sai mai ke faruwa wannan shi yasa koda ba su sabi Allah ba to ba kokonto sai wani zargi ya shigo ciki ina nufin koda ba su yi zina ba to kuma sai an samu zargi a ciki saboda wannan keɓantuwa kai ko dan uwan mijinki ne wan miji ne kanin miji ne shari'a bata amince ki kibanta da shi ba shi yasa hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabata gare shi yace alhamul maut alhamul maut alhamul maut wato dan uwan miji kaman mutuwa yake tashbihi ne balighi a wurin malaman balaga alhamu sai aka kira mushabba almaut sai aka kira mushabbahun bihi sai aka goge adatu tashbih da wajhu shaba shine alhamu kalmauti fi maza in ma fil fasad wa in ma fi sur'a wato dan uwan miji kamar mutuwa yake wajen barna ko kuma wajen gaggawa da zai ba mutum mamaki abinda wanda yake nufi shine dan uwan mijin aka sake da shi zai iya jawo wa mace mutuwa dan da aurenta ta yi zina sai hukuncin kisa ne akan ta shi yasa irin al'adar da ake da shi wai kanin miji ne sai a rika ce a'a mai gida har na kokuwa da shi wannan ba musulunci bane maguzanci ne dan uwan miji ba miji bane har abada sai dai in mijin ya rasu ya aure ki su shi sa shari'a ba ta amince da wannan kebantuwa ba shari'a ba ta amince da a bar mace kawai da direba ba direba akwai a gida eh zai kai ki anguwa eh dole zama a cikin motar akwai wani danki ko akwai wata yarki kuma babu ruwanki da shi sannan ni assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam shi shikenan hankalinki ya kwanta amma matukar za a rika sakewa to shedan ba zai bar mutane ba sai kuma a hankali a shi a hankali shedan yake yi cewa idan namiji yake banta da mace shedan ne na ukun su annabi tsira da aminci sabbata gare shi fa har da kansa san da ya kabba kafa da wannan yana itikafi matarsa ta zo ta safiya masallaci ya fita ya raka ta sai ga wasu mutane na wucewa da suka ganshi suke ta dan gaggawa annabi sai ya ce ala kuma innaha safiya kai ku kwantar da angalinku ba fa wata bace fa mata ta ce fa safiya ne fa suka je subhanallah manzon Allah ai ba za mu zarge ka ba yace inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam yace shaidan yana gudana a jikin dan adam yadda jini ke gudana haka shaidan yake yawo ina tsoron kada shaidan ya je ya samu muku wata abu wani tunani a zuciya ku ce kun wuce kun ga annabi da bebi yana tafiya da ita wata bebi abinda annabi baya so kenan sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a wannan fa iyali na ne halal dina ne sallallahu alaihi wasallam so shi yasa dole a ɗauki mataki da wannan yasa Sheikh Muhammad sale Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala ce wanda ya fi kowa imani a duk duniya a yau da wacce tafi kowa imani a duk duniya a yau in sun keɓanta to shaidan ne na ukunsu ko da sun fi kowa imani a duk duniya hadisin nan bai toge kowa ba kuma ko hira ne ake zuwa wajen yarki ne a aure za a yi da ita akwai bukatar a gana a yi magana yawan hiran nan ba a bukata ganawa don a fahimci juna ɗaya biyu uku babu laifi a ciki to kada ta keɓanta da shi sai a tura wani yaro mai wayo wanda ba za a bashi balambalan ya tafiya bar wajen ba ba za a bashi cingam a neme shi a rasa ba yaron da ba zai zo kawai daga yazo ya bace ba sai a kai yaro mai wayo in an ce tashi ka je gida a karuwa ya ce in mm, an ce in zauna kan da je ko ina babu ta ce kan da je ko ina haka ake yi amma matukar zai tashi a bar shi daga shi sai ita ko ustazu ne aka yi sa'a sai shaidan ya sa da kalmomin da bai dace ya faɗa ba ai ba a ce shi ustazu ya fi karfin shaidan ba hatta ustazu shaidan na kamar ziyara wata ran yayi nasara kan shaidan wata ran shaidan yayi nasara a kansa su da ka iyaye dole ku dauki mataki akan wannan yar ki dauki mataki akan ta kebantuwa da mijin da ba nata ba saurayin da ya zo neman aurenta akwai magana a ciki annabi ya ce dole a samu na uku a wurin wannan shine ne zama tsarin addini in ba haka ba za a ga abin da ba a so mafi kankanta sai an gusar da kunyan da ke kunyar da ke tare da ita mafhum Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba daya sai ta gaya mata ce haitalat zo tana neman sa da zina kala ma'azalla sai ya ce ma'azalla ma'azalla shine ma'anarsa a'udhu billah ina neman tsarin Allah daga zina shi ba zai yi ba saboda me zina ai haramun ne wani ya bata mai manzo Allah me yasa za a ce zina haramun ne kamar yadda hadisin Imam Ahmad Allah ya kawo me yasa za a haramta ai abu ne na jin daɗi in mutum ya amince da mace ta aminta da shi suka yi ai babu wani ba a ciki annabi ya tambaye shi yace kana so ai zina da uwarka yace a'a kana so ai da yarka yace a'a to kai ma kar kai da uwar wani kar kai da yar wani saboda duk wanda za ka yi zanta ita ma ta wani ne shi ma baya so ai da shi la zarara wala dirara babu cuta ba cutarwa in baka so a cutar da kai kai ka cutar da wani yau zina ta zama ruwan dare saboda keɓantuwan maza da mata ya yi yawa wallahi azim yadda wasu manya suke neman mata in kuka je abuja abin da ya baku tsoro kai ba abuja ba har a garuruwan mu abin da wata rana wani ido na ya gani na dawo daga makaranta na sauka abuja a jirgi na tsaya na je na samu masauki a wani hotel abin da na ga wani senator yana yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin nan ya bani tsoro da ya ganni ya sanni tunda sanata ne a nan kusa yake ya daɗe abuja yana ta harka daga wata camba zuwa wata camba da ya ganni na a wani wuri ga ɗakin da aka bani da kansa zai tafi wajen masu hotel sai ya ce an ba shi ɗaki kusa da shek mai gaskiya gara ɗauke shi ni ban sani ba na fito daga hotel zan yi sallan isha gabanin gari ya wayan taho gida suke nan sai ma'aikacin hotel da ya ce ka san sai ta na ce eh ka gan shi ne na ce na gan shi amma da na gan shi ya ganni sai ya ɗauke kai kadan gane shi ya ce waye ya dauke kai na ce ai na gan shi da mace ce sai ya ce malam inda hali ku yi wa sanatan nan wa'azi yana da mata a nan garin da gidansa ya ce malam daki a nan hotel din a kullum iya rike da dakin nan 24 hours yau ya kawo mace kullum sai ya kawo mace duk awa 24 sai ya kawo mace bai barin nan wata ran sai ɗaya na dare tafi gidansa karfe 8 na safe ya dawo nan wurin daga nan yake wucewa senate ya je ya dawo ya zo ya zauna a nan iyalansa ba sa ganin sa ya canja daki din ya tafi wani daki wai baya so ya zauna kusa da ni suka ce da kansu ya zo ya nemi a canja daki su da kansu hatta a hotel suke cewa wasu matan da yake kawowa wallahi al'azim ko kuɗi za a bawa mutum mai mutunci ya yi zina da su halittansu ma bai kai da su ba ko da zina halal ne amma saboda mutum ya lalace haka yake saboda idan shaidan ya yi katutu a zukatan maza matar da bada kai matarka ɗaya cikin ɗarin matarka daraja da kyau ba sai ta ɗauki hankalinka waɗanda suke zinan nan fa suke barin matansu a gida matan da suke zina da su ba su kai kashi ɗaya cikin ɗarin matansu a gida ba wannan matar taka a gida kai kaɗai kake halatta gare ta waccar karuwar watakila maza sama da dubu saba'in sun kwanta da ita ita kanta ba ta da litsin adadin jama'a da suka kwanta da ita to me abin sha'awa tare da ita menene zai ji hankalinka a tare da ita to shine suke ba da labari ɗaya daga cikin ma'aikatan hotel ɗin yake cewa wata rana da ya ga matar wannan sanar dan ya ce shi dai a rayuwarsa in aka ce kirga mata uku da ya gani ido da ido a afirka da suka fi kowanne kyau a duniya tana ciki amma abun mamaki ya bar matar a gidan a nan hotel yake wuni da karuwai wani ya sake samu na a cikin masallacin nan ya ce akar makalla inda halima ku ja hankalin wani a nan jos idan ya zo zai taho wiken waje kaza idan ya yadda zango a jos daki yake da shi a rana ɗaya sai ya kwana da karuwai guda uku a jos kafin ya wuce sai ya kara kiran the same sanatin da nake magana a kansa don Allah ina addini a cikin wannan wai irin waɗannan wai su suke wakiltan al'umma wai a haka su suke da burin su zama gwamnoni ko shugabannin ƙasa ina al'umma za su nasara da waɗannan mutanen mutumin da zai je ya zauna a waɗannan wurare yana sabon Allah me ake nufi da shi wai ya ganni ko baya so ni na gan shi menene abin sha'awa a ciki kisa ko tv da ke kallo aka nuno irin waɗannan wai a can ba wai suna kare intanet talaka sai ka yi tsaki ga baka sha'awar gani ina masu wannan siffa suke kare interest talaka su suke lalata 'ya'yan talakawan a wannan wurin a zaune menene abin sha'awa tare da su wadanda fa ne yadda mutane suke lalacewa wannan ko ba ina nufin duk wani sanata haka yake ba ku kiyaye ku shi yasa ban kira sunan ba ko kar kuma ki je ki ta canke canke wane ne a wannan bai shafe ki ba kawai sakon nake bukata ki fahimta kuma ku mata ku kara kiyayewa ki yi kokarin ganin kin dauki mataki akan mijinki duk abin da yi na jan hankalinsa shari'a ta wajabta miki sai ki idan kika yi iya kokarin ki kuma ya koma karuwa yake nema shi da Allah Allah zai bi ka ki gobe kiyama amma lalle al'amarin maza akwai abun sha tsoro wanda ko ba tsaya kansu su bane jin nau'i na mutane da dama haka ne kowane kategori akwai mutanen banza akwai na kwarai a sanatotin mai yiwa a samu na kwarai yan kadan a samu na banza da yawa hatta a cikin yan kasuwa akwai a cikin yan boko akwai kai hatta a cikin almajiran ilimi akwai na banza nawa ne ake kama su da matan banza ana iya samu so ba sana'ar da kake ne muhimmi ba a yaya tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala yake don haka bai zama daidai mu aibata duk wani sanata ko dan an samu wani ya lalace ko mu aibata duk wani almajiri dan wani ya lalace ko a aibata duk wani dan kasuwa ba a kowane wuri akwai na kware akwai na banza wannan kawai na baku misali ne da abun da ido na ya gani kuma a wannan dan zaman da dai na sake dawa ta dan sake ritsa shi a wannan wurin a gabanmu ya fito da ni da wani dan jihar bauchi ya zo waje na mun fito zai kawo ni zai da da ni muna ganin sai fito daga daki da karuwa yana gyara rigarsa haka yana mai da rigarsa ciki ta ba tana gyara jikinta bai san mun gan shi ba na ce Allah wadan waɗannan Allah wadansu su wallahi in dai waɗannan su ne wakilan al'umma Allah wadansu ya Allah ka canja mana da wanda suka fi su alkhairi ya Allah duk mutumin banza da ke wakilta al'umma kowane wuri Allah ka gyara shi in ba zai gyaru ba ya Allah ya Allah ka raba shi da farin ciki har abada ya Allah ya Allah duk abin da ya nema ya Allah Allah ka hana shi ya Allah ka mantar da shi yadda ake dariya Allah ka sa cutar mantuwa da sunansa ma sai ya manta don haka kala ma'azallah yusuf alaihi salam ya ce a uzu billah ba zan yi zina ba innahu rabbi ahsana maswaya lalle rabbi fasaran farko mahalicci na Allah ya kyautata masauki na tun daga rijiya bai bari na halaka ba aka sai da ni bai bari an halakar da ni ba har ya kawo nan wurin fassara na biyu shine inna rab innahu rabbi lalle ubangiji na wato shine wannan kitafir mijin imra'atul mijin ainihin ita zalika mai neman sa da zina kenan shine wanda ya mallake ni nan ya kyautata masauki na a nan wurin ya kula da ni a nan gidan naku ahsana Masuwa ya kyautata masaukina innahu yadda lamarin yake la yuflihu zalimuna azzalimai ba sa nasara don haka duk wanda ya je zina azzalumi ne yake nufi duk matar da ke zina azzaluma ce don haka sai ya ce ai bai dace na ci amanar wanda ya saye ni ba shi ya kawo ni gidansa a da ya kawo ni gidan kuma ya ce masuwa ku. ki girmama masaukinsa ki kyautata masaukinsa ya ce to ta za kuma na zo na zina da matarsa sai da Yusuf ya ce ba zai yi ba dan duk wanda yayi wannan ya zama azzalimi kuma azzalimi baya nasara da wannan malamai ke cewa duk mulkin zalunci baya nasara shine maganar Shehu Usman dan Hodiyo Allah ya ji gansa duk inda shugabanni suke zalunci ba za su yi nasara ba shugabannin da ke nasara su ne shugabanni adali amma shugaba azzalimi ba zai taba nasara cikin shugabancinsa ba wannan shi yake kashe mu a Najeriya muna roƙon Allah ya mana baiwa da shugabanni adalai shugabannin mu azalumai Allah ya gyara su idan ba za su gyaru ba Allah ya gusar da su ya kawo mana shugabanni adalai su mulke mu na'am ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش يشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به حقيقة تبس تاي نفنسا وهم بها شيما ياي نفنتا لولا أن رأى برهان ربي بعدن دي ياغا حجوجن الله سبحانه وتعالى با kazalika kamar haka linasrifa anhu su'a muke ɗauke alfasha daga gare shi wal eh, asu a cutarwa wal da alfasha innahu lalle shi min na iya daga cikin bayinmu almukhlasi na zaɓaɓɓu a wurin Allah subhanahu wataala wa laqad hammat bihi haƙiƙa ta yi nufin yusu da zina wa hamma biha shi ma ya nufe ta wannan shine tafsiri ɗaya cikin guda hudu kuma jumhur ɗin sahabbai shine tafsirin da suka yi kuma Sheikh Muhammad Sani Al-Uthaymeen rahimahullah cikin sharhul warakat ya ce wannan shine mafi ingancin tafsiri ta nufi yusuf da zina shi ma yusuf ya ji sha'awanta shine wa hamma biha tare da ce akwai masu tafsirin cewa wa laqad hammad bihi laula arra ra'a burhana rabbihi la hamma biha an samu wasu magabata sun yi wannan amma ba a samu dalilin da ke karfafa wannan tafsiri ba ya nufe ta ta nufe shi ya nufe ta wannan ibnu usaymir rahimahu ke cewa ba kasa bane a ce ya yi niyyan zina amma ya fasa saboda daura niyya ba a yi ba ma iya sa a samu lada tunda sabon Allah ne shi yasa hadisi yace mana faman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamila wanda ya daura niyyan yin sabon Allah sai ya fasa dan ya tuna girman Allah bai yi sabon Allah din ba wannan ana rubuta masa lada cikakke a wurin Allah subhanahu wataala sun haka kenan wa hamma ha malamai suka ce eh ya nufe ta amma sai ya ga hujjojin Allah ta zo mata bangare kala kala malamai suka ce ta yi wanka ta yi gayi ta yi duk abin da za ta ja hankalinsa ta zo ta fara tsokanan yusuf da ce kai yusuf fatar kan nan akwai kyau ya ce eh haka allah ya halicce ta a cikin mahaifar mahaifiyata ta ce kai yusuf ai wannan gashin jikin kan nan ai yana da kyau sosai ya ce haka za a binne nan na mutu ya rube a cikin ƙasa ta ce kai yusuf idan kannan sun bido sun yi kyau ya ce su ma za su rufe a cikin ƙasa idan na mutu duk abin da ta faɗa ta yaba shi sai ya kira wani abin da zai mata ishara ga cewa wannan adam da kyan nasa iya da karshe zai lalace a kasa ne kuma gobe kyama Allah zai saka mata wannan a daidai lokacin mai ke faruwa sai ta fara zuwa kusa da yusuf tana gaya masa maganganu masu daɗi yana cewa a'uzu billahi billahi sai ta fara taɓa jikinsa sai ta fara taba jikin yusuf bangare daban-daban na jikinsa da dage sha'awan zai ji daɗi sai tashi zai bar wajen sai ta fara gaya masa maganganu ai kaza kaza ne kaza kaza ne sai ya tsaya sai da ce a ba fa kaza zan yi da kai ba sai ya gamsu ba zinan za ta yi ba sai ta sake ci gaba da su maganganu har ta fara shiga jikin yusuf da wasu ababe jikinsa ya fara yin sanyi kamar ta fara ga ta fara yin nasara kan abin da take nema a lokacin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sai yusuf ya ga burhan rabbi hujjojin allah na farko yusuf sai fa musila lahu yaqub sai wata halitta ta zo shi kadai yake ganin ta kaman babansa yaqub sai babansa na cewa ya kai yusuf kar ka zama fa kaman tsuntsun da aka kama shi aka tuge sa gaba da aka cire gashin sa shine tsuntsun da ba zai mai ba ba zai tashi ba duk inda aka tumbuke wa tsuntsu fukafukinsa ai baya tashi to sai ya ce babansa na cewa yusuf kar ka mai da kanka cikin damuwa ka shiga rijiya allah kubutar da kai an sai da kai allah ya kare kai yanzu ka zo wannan wurin kar ka yi abin da zai zama ya raba ka da allah don kana zina ka cire kanka a matsayin mumini a wurin allah kar ka mai da kanka tsuntsun da bai da fuka-fuki yusuf sai ya firgita da ya firgita sai da kare biyo shi bayan lokaci ta sake kuma yaudararsa da wasu maganganu sai ya kare sauraron ta ta fara jan hankalinsa sai alama ya nuna kamar yusuf ya fara karkatuwa ga bukatarta sai allah ya ci gaba da nuna yusuf wasu ayoyi ayoyin muna da su a qur'ani mai yiwa allah ya saukar da su gabanin ya kama da su a qur'ani a wasu takardu mai iya yiwa ne kuma saboda su zama darasi gare mu ayoyin da za a saukar a qur'anin ne allah ya nuna wa yusuf sai yusuf ya ce iya zaune kawai sai ga tsakaninsa da ita ga ta gashi sai ga wani kaman allo ya fito sai aka rubuta a jikin allon aran ma ayar da ke hana mu zina da Allah ke ce kar mu kusanci zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce kada ku kusanci zina ba ma kada ku yi zina ba kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan zina ta kasance alfasha anan ma kuma yace linasrifa anhu su'a wal fasha ta kasance alfasha wasa a sabila hanya ce mai muni ta rayuwa yusuf ya ce da ya ga wannan sai ya firgita sai ta rabu da shi bayan lokaci kuma sai ta kara jan hankalin yusuf ya ce sai sake ganin wani allo wani sha ya fito tsakanin su sai ga ayat da Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sai sace ga ayat Allah ke cewa ku yi takawa ku yi kaffa kaffa akwai wani wuni na zuwa da ake mai da ku a cikinsa zuwa ga Allah a saka wa kowace rai da abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta ba yanzu sai gane da shi ake wannan magana sai kara ja da baya da ta bar shi ya ja da baya bayan lokaci ta kara dawowa gare shi sai ta kara jan hankalin yusuf ya ce sai kara kuma an kara rubuta masa wani abu tsakaninsa da ita ana kara tunatar da shi akan wannan da allah yake cewa wa inna alaihim wa inna alaikum la كراما كاتبين يعلمون يعلمون ما تفعلون sai ya sake ga rubuta wa inna alaikum lahafizin wallahi akan ku tabbas akwai wasu mala'ikun Allah masu kiyaye duk abin da kuke suna rubuta kiraman katibi na masu daraja masu rubutu ya'lamuna ma taf'alun duk abin da kuke aikata suna ganin sa innal abrara lafi Bayan Allah na kwarai na cikin aljanna wa innal fujjara lafi jahim yan iska mutanen banza kuma suna cikin wutar jahim Allah ya kare mu sai ya kara ga an rubuta wannan yace sai ya kara ja da baya bayan lokaci ta kara jan hankalin Yusuf ya kara sauraron ta sai ya kara ga kuma an kara rubuta aya da nake cewa kuma huwa qa'imun ala kulli أفمن هو قائم على كل Da za كسبت جزاكم الله خيرا الله يتي شي الله yana tsaye akan kowace raina abin da ta aikata abin da take cewa ka yin nan in kai to za ka ga sakamakon aikin ka gobe kiyama hankalinsa ya tashi aya ta ƙarshe da ya gani sai aka sake maimaita masa wala taqrabu zina da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna wanda yake bayyana mana cewa duk yadda imanin mutum ya kai in zai ke banta da mutum zai iya samun wani jarrabawa yusuf saboda annabin allah ne allah ya kare shi amma ke da shi da ita da ni da su ba mu da garantin wannan za ka sai mu ɗauki matakin da shari'a ta ce mu ɗauki matakin ko wannan shine abin da zai dace la ya khulu wannan rajulun bimra'a illa kana shaytanu thalithahuma sai mu kauce wannan Allah ya ba mu ikon kaucewa so da haka a lokacin sai Yusuf ya tashi ya fita a guje shine Allah ya ce kadhalika kamar haka linasrifa anhu su'a muka yi wannan dan mu dauke dukkan nau'in cutarwa gare shi wal fahasha da alfasha innahu lalle da lamarin yake min ibadina ya kasance daga cikin bayinmu al mukhlasina zababbu in an ce al-mukhlis shine wanda yake tsarkakakke mai ikhlasi in an ce al-mukhlas shine wanda aka zabe shi aka sa masa ikhlasi don haka tun asali annabawa suna da inbuilt ikhlasi wato inherent ikhlasi natural ikhlasi da Allah ya sa musu a zukatansu wanda ba nema suka yi irin yadda mu muka ne ba asalin zuciyarsu Allah ya halice su da yin aiki don Allah da kuma tsoron Allah subhanahu taala sai Allah ya kare Yusuf alaihi salam da irin waɗannan ayoyi din to a lokacin sai ya tashi ya fita zai gudu shine Qur'ani yace wastabaqal baba akan wannan zamu tashi insha Allah ta'ala saboda karancin lokaci saura minti nawa to bismillah saura minti hudu sai mu dakata a wurin daga nan sai ki kaddara ga Yusuf ya tashi zai gudu ita kuma ta bi shi a guje Allah ya kubutar da shi طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أكرم بأحمد سيد الأكوان طه الرسول المجتبى العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا فالله قد خص الأنام بأحمد في نور إهداء من الحنان فاستبشرت كل الخلائق وارتجت من هل بالنور العظيم الشان نور أضاء العالمين بمولد فيه السعادة أشرقات بتهاني والشرك أظلم وانزوى بتعاسة لما ocean and ocean.